Zuwa ƙarshen makon nan ba wata alama da ke nuna ƙungiyar ɗaliban za ta dakatar da batun zanga-zangar da aka kiraye-kiraye suka fara yawa na taka tsantsan don kara kan ya zama damar ɓata gari ta shafar zaman lafiya. That every Nigerian student who ASU strike have sent home Nigerian students should block all the federal road. and office of the Minister of Shugaban kungiyar ɗaliban sunday Adedayo ke karfafa ɗaliban gwiwa su fito ranar Litinin su datse dukkan manyan titunan Najeriya don biyan muradin nasu. a Adaidayo ya nuna matsalar kan shafi 'ya'yan talakawa ne da kan shiga jami'o'in gwamnati da haka ba a mai da hankali ga warware kalubala Tsohuwar ministar ilimi aisha Jibril Dukku ta yi kira ga ɗaliban su mai da wuka kube don zanga-zanga ba ita ce hanyar maslaha ba. Ina roƙon su su ɗaliban nan da su bi a hankali su kuma fahimci wannan gwamnatin su duba al'amarin da idon basira. kada su ɗauki doka a hannunsu domin yanzu alhaji nasir in sun ce za su fito su yi ba su din ake gudu ba wai sun zo za su fito su yi tarzoma ba su din ake gudu ba wasu ne za su shigo cikin tarzoman su yi amfani da su su kawo wani abin da ba nufin su ne su ɗaliban ba akwai ɓata gari wanda za su iya shiga domin su ɓata musu abin da suke so su yi ɗin ma shi yasa ba a so su yi ɗin su suna da kyakkyawan manufa suna so su isar da sakonsu a gwamnati amma in sun ce za su fito su yi wannan tarzoma na san cewa wasu wanda ba ɗalibai ba ne za su shigo ciki kuma su ɓata abin yadda ya zamanto su kansu ba za su ji daɗin al'amarin ba. Hakanan shi ma ɗaya daga iyayen yara Mustapha Bomo daga Zaria ya nuna fargaba kan sakamakon da zanga-zangar za ta haifar. Me yiwa ban san illan zanga-zanga da riot ba, mu mun ga abin da ake kira zanga-zanga ya zama rayuwar a ƙasar nan kuma bai haifa mana da mai ido ba saboda muna jawo hankalinsu don Allah da shugabannin da ke mulki su ma su ci tsoron Allah su kalli halin da ilimi ke ciki a Najeriya su tausaya su kansu ɗaliban nan domin matsi ke sawa ko da lokaci dan ƙasa ya rika shugaban shi bore wanda ba ma fata ba ma goyon baya ma ƙasa bore muna roƙon su don Allah don annabi sarakunan mu su sa baki masu mulkin shugabanninmu na arewa su sa baki wa'annan ɗalibai a dakatar da wannan abun domin idan aka bar shi wannan abin ya faru to Allah kaɗai sabu zai faru a Najeriya wanda ba ma fata. Kungiyar ASU na ci gaba da yin yajin aikin gargaɗi na tsawon wata ɗaya bayan na kwana ɗaya da zummar matsa lamba ga gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen dogon yajin aikin wata tara a Bariya na buƙatar gyara jami'o'i samar da kuɗaɗen horo da sauransu. Nasiru da Maili Kaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.